الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين بيان هكا إن من سلم المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو muna ɗaya ga watan ɗaya na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai yau ɗaya ne haka mai alfarma sarkin musulmi ya sanar cewa yau ɗaya ne haka nan kuma a ƙasar saudi arabia yau ɗaya ne ba bi ba ne ba gafarta mala yana da kyau mu zamto duk abin da za mu faɗa akwai dalili a kai dalili na shine ni an aiko mun a text kuma na ga sako daga jama'atu nasarar islam a mail ɗina sannan kuma na karanta a ƙasar saudi arabia kotun koli mai kula da harkar musulunci harkar ganin wata ta sanar da cewa yau ne ɗaya kai kuma na naka dalilin jita-jita ba addini ba ne ba don jiya kun ga wata shikenan yau ne kuma ɗaya don jiya kun ga wata sai ya sa yau ya zama biyu ya kamata yan wana ba cinyewa ba ba ba dunkulewa ba ne ba ba burgewa ba ne ba saba mashi gabanni <clears throat> Allah shi taimake mu wanda hakan ya yi daidai da goma sha biyar ga watan goma hijira a abinan girigori kuma tana dubu biyu da goma sha biyar wannan karatu namu shine karatu na goma sha tara a cikin littafin ya mushtaq fi sharhi risalati sheikh islam ibn taimiyata ila ahli iraq abin nema mai nema abin nema ya samu cikin ƙarin bayani da malamina a dr muhammad sani umar musa rijiyar lemo ya yi kan wani saƙo da shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn abdullahi ibn abdulsalam ibn taimiyat al-harrani annumairi a dimashqi ya turawa wasu daga cikin mutanen iraq waɗanda suka yi ƙaura suka yi hijira zuwa garin dimashq a cikin wasiƙar ya warware musu wasu shibuhohi da aka cusa musu kan addinin gaskiya mai kyakkiyar hanya turba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kuna biye a satin da ya gabata mun ɗauko magana ne tiryan-tiryan kan yadda mutane suka dare gida biyu suka kauce wa hanya dukansu Allah maɗaukakin sarki kuma mu yana gargadin mu cewa mu rabu da su mu kama hanyar kwarai idan ba ku manta ba na ce irin wannan kiran shine Allah subhanahu wa ta'ala ya nemi musulmai da su linga a kowace sallah a kowace raka'a a cikin karatun fatiha muna cewa ihdinas siratul mustaqim Allah ka shirya da mu hanya miƙaƙƙiya managarciya siratul ladhina an'ama Allah siratul ladhina an'amta alaihim hanyan nan ta waɗanda kai musu ni'ima ghairil maghdubi alaihim ba waɗanda ka fushi da su ba su ne yahudu waɗanda ga ilimi amma babu aiki da ilimin waladhalin ba hanyar nan ta jahilai rafkanannu batattu ba su ne nasara waɗanda sai son Allah amma ba da ilimi ba satin da ya gabata mun ji bayanin da malam ya yi ta yi a kan yahudawa yau kuma za mu tashi kan bayanin da malam ya yi a kan nasara sai malam ya ce wasafa allahun nasara bidalali fi ƙaunihi ta'ala allah maɗaukakin sarki kuma ya siffanta nasara da ɓata ya siffanta su da rafkana ya siffanta su da kaucewa hanya ya siffanta su da ɗirkaniya Allah ce wala tattabi'u a a ƙaumin ballu min qablu kada ku bi hanyar waɗannan da suka rigaya suka ɓata tun gabanin yanzu wa aballu kathira kuma sun ɓatar da yawa daga cikin mutane wa ballu an sawa'is sabil sun kuma ɓata daga kan miƙaƙƙiyar hanya madaidaiciyar hanya managarciyar hanya su nasara san Allah suke yi san ibada suke yi lada suke nema bauta suke so su yi amma ba tare da ilimi ba duk mutumin da ya rike san addini amma ba tare da damuwa da ilimi ba to sai ka samu ya karkacewa hanyar daidai akan hanyar saboda min saboda addinin musulunci addini ne na ilimi komai ana gina shi akan ilimi ne abin da aka fara saukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka yi karatu nasihar malam mai ahlari wala hilu lahu an yaf'ala fi'ilan hatta ya hukumar Allah fihi bai halatta musulmi ya aikata wani aiki ba har sai ya san hukuncin Allah akan wannan aiki dole ne duk abin da za ka yi ka bincika ka gano menene Allah ke so menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake so mecece turbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kan wannan abu in ka ce kawai kai za ka yi da gaban kanka ne za ka yi ne kamar yadda kake gani za ka yi ne kamar yadda ka ga dama to fa za ka yi ta aikin amma aikin banza na baban giwa aikin da ƙarshe sai ka tashi baka da lada irin waɗanda Allah ke faɗa cewa wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura Allah zai dubi wato ayyukan da suka yi gaba ɗaya sai a rusa shi sai a sa shi ya zamto wato kamar ƙura, kawai lokaci guda mai ya zagonye babu shi saboda dama aiki ne ba wanda yake tsayayye ba ko dai ba a idan Allah ba ko kuma ba an yi kan tilbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba Kuna karantawa kullum cikin arba'un hadith manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin da Bukhari da Muslim ya rawaita cewa man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun duk mutumin da ya kirkiri wani tsarin da ba namu ba to an mayar masa ba za a karɓa ba man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya aikata wani aikin da ba mu muka sanya shi ba ba za a karɓa masa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mutum lalle ya dage ya mutubar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi abu akan me akan ilimi al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama al'ummar ce ta masu ilimi shi yasa Allah idan ya kwaranyo zance a cikin alqur'ani sai ce ba masu gane hakan sai masu ilimi ba masu gane hakan sai masu ilimi to su illan nasara ba su da ilimi ne ilimi akan me akan lamarin addini ba ilimi akan lamarin zaman duniya ba kada wani ya ji wannan zance ce yanzu nasaran ne za a ce ba su da ilimi bayan su ne masu jirgin sama su ne masu technology a Allah ya ci dama duniya suna kula da kayansu kuma sun iyata ya alamuna zahiran Minal hayati duniya wa hum an al-akhirati hum ghafiluna akan lamarin duniya lalle ba wato abun wasa bane ba su wato suna kulawa da shi kuma suna tsara rayuwarsu ta duniya yanda ya kamata yanda za su ji daɗinta su more ta amma su basu damu da lahira bane ba lahirarsu suna yin ta bisa jahilci shi yasa Allah ce ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل شي يسا كاغا yanzu su a kasashen turai ba su damu da addini ba sai ka ga garkame coci amma masu zuwa ibadar 'yan kaɗan 'yan cakwarkwar abe a cikin ɗakin mota ba su damu da lamarin lahira ba kuma lamarin lahirar ma suna yi akan jahilci in ba haka ba duk da su duk da kirkire-kirkirensu duk da lissafinsu duk da sun je duniyar wata amma sai gashi wannan ce musu ai daya a tara da daya a tara da daya sunansa me lissafin zai fito maka daya trinity hankali ba zai ɗauka ba irin shirbacin da ke cikin su bai kamata ce mutum mai wayo na duniya mai ya bi irin wannan addinin ba amma yan uwana ka'ida ce duk mutumin da ya zamto duniya yake so to kuma lokaci guda sai Allah ya turo wanda ya kasa ka sauya masa wayo ba kwa ganin yanzu masu son duniya cikinmu ka ga mutum ga tubarau ɗinsa ga digirinsa ga zuwansa turai ga shi in yana turanci kai ka ce jikon mangafak ne ga technology a a cikinsa ga makarantu ya halarci wannan ya halarci wannan ya je semina kaza ya je workshop kaza ya yi kaza ya yi kaza yana da experience kaza amma me saboda son duniya sai ka ga wani malamin tsibbu yana masa wayo yana sa shi yana hana shi yana juya shi kamar yadda ake juya masa yar yarboci saboda me ya riki wani Allah ya riki abin da ba Allah ba bai damu da ilimin addini ba ya san duniya amma lahira mai bai santa ba shi yasa ake so musulmi ya zamto ya hada duka biyu duniya da kome lahira wa butaghi fi ma ataka Allahu ad akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik cewa wa butaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah ka nemi da abin da Allah ya baka gidan lahira ka nemi gidan lahira da abin da Allah ya baka amma dan an ce ka nemi lahira ba an ce kuma kada ka ji daɗin duniya ne ba wala tansa nasibaka minad duniya Allah ce qul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati minar rizq qul hiya lil ladina amanu fil hayati ad-dunya khalisatan yawm al-qiyamah malam ya ce wa wasu wa bidhalika man yattabi'u hawahu bi ghairi ilmin haithu qal hakan nan Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta mutumin da yake bin san zuciyarsa ba tare da ilimin da daga gurin Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ake samo shi ba domin kullul ulumi suwal qur'ani mashghalatun illa hadisa wa illa fiqha fi dini duk wani ilimi wanda ba Allah ya ce ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ba ilimi ne na shagala ba wai haramun ake nufi ba ma'ana ba amma ba shine asalin ilimin da zai zaka ci gajiyarsa duniyarsa duniyar ka da me da lahirar ka ba kun sani cewa idan mutum ya ilimin addini a nan duniyar ma zai mori abinan duniyar da wannan ilimin nasa sa'annan kuma ya mori lahira dama can ne abin da zai mora musamman ma idan me idan can ne manufarsa bayan Allah ku sani cewa a cikin bin Allah kuma ake samun abin da za a me za a yi zaman duniya da shi wa idh ya'idukum Allahu ihda ta'ifatayn annaha lakum wa tawadduna anna ghayra zata shawkati takunu lakum Allah ya yi muku alƙawarin cewa ɗaya daga cikin me biyu dai sai kun samu ko ku gamu da abokan yaƙi a yaƙi da ku ana faɗa wa sahabbai lokacin da suka fita zuwa badar kenan ko ko kuma ku kwace abin da fataken da suka iyo fitoci daga sham wanda za su tafi maka suka ɗauko kaga wato duk a cikin addinin ne ake faɗa maka cewa za ka samu wani abu na rabon duniya sa'annan kuma za ka samu mai za ka samu lahira yanzu kun ga manzon Allah sallallahu alaihi a cikin hadisi yake cewa man qatala qatilan falahu salabu duk mutumin da ya kashe wani a bagen yaki to da aka samu a silken yakin mutumin nasa ne kaga wannan ma wato kabar zaburarwa ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi wa mayaka cewa ku yi yaƙi bayan abin da za ku samu na ranar lahira na ladan da ake samu na shahada in kun yi shahada ko da ba ku shahada ba abin da za ku sa bayan abin da za ku samu na abin da aka tanadar muku ranar gobe kiyama sa'annan kuma nan duniya ma za ku be za ku amfana da wani abu za ku amfani da wani abu wa inna kathiran layubilluna bi ahwa bi ahwaihim bi ghairi ilm Allah ya ce da yawa suna bata bi ahwaihim da wato soye-soyen zukatansu duk mutumin da ya ce wai zai biye kwakwalwarsa a cikin lamarin addini to ba zai je ko ina ba mu addininmu an gina shi ne akan wato yadda da amincewa da saƙon manzon Allah sallama wannan abun ya kama hankalin ko bai ya kama hankalinka ba domin alif lamim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin sai Allah ce me allazina yu'minuna bil ghaibi wanda suke imani da abin da basu gani ba basu taba ba basu ji ba amma saboda an ba su labarin haka abin yake sun ji sun gani shi yasa ma'anar imani da manzon Allah sallallahu bayan yi wa manzon Allah biyayya da hannuwa kan abin da manzon Allah ya hannu da yin ibada kan tsarin manzon Allah sallallahu akwai kuma gaskata duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi na labari sallallahu alaihi wasallam yan uwana akwai saura a cikin imaninka idan dai har ana ce maka Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce amma kana ci gaba da jin ɗarɗar da kuma ƙaiƙayi da rashin amincewa da yadda da yi wa abun kallon gidadanci da ƙauyenci da rashin dacewarsa da ƙarni na 21 in dai wannan ne irin imanin kato akwai sakel har yanzu imani bai samu gindin zama a cikin zuciyarka ba فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فلا وربك فلا مسو kace ka rantse da ubangijinka ba su yi imani ba har sai sun sanya ka mai hukunci a tsakaninsu sa'annan in kayi hukuncin ba za su ji wani wato kaikayi ko damuwa ko rashin amincewa a cikin zuciyarsu ba bayan Allah duk mutumin da ya ce wai zai wato dogara da wayansa ne da basirarsa da iyawarsa da iliminsa kadai shi ne zai ringa sa shi ko ya hana shi to ƙarshe za ka ga ya ya bi son zuciya dole sai ka hada da imani da yarda da amincewa domin kaga babu abin da ya kai wasu ka bata suka yi wato ta wato shirme da shirbici suka yi ta da wuri ame a cikin lamarin imani da Allah subhanahu wa ta'ala tun daga jihamiyawa zuwa mu'tazilawa zuwa ash'ariyawa zuwa sauran waɗanda suka ɓata ta ɓangarori daban-daban ba abin da kai su haka in banda dogaro da cewa ba za su karɓi kowane abu ba sai abin da ya dace da hankalinsu wani daga cikin manyansu wanda ya jima a wannan fage kuma ya shahara ƙarshen mutuwarsa cewa ya yi asara domin wato ya yi ɗirkaniya ya ce can ya dawo amma ƙarshe ya gane cewa ashe duk abin da ya aikin banza ne domin kuwa bai iya samun hankalinsa kadai bai iya kai shi zuwa ga abin da zuciyarsa za ta kwanta ba yake cewa nihayatu iqdamil uquli iqalu wa ghayatu sa'il alamin dalalu wa lam nastafid min bahthina tula umrina siwa an na fihi qila wa qalu shi karshen dai wato idan kana magana akan dogaro da hankali ne karshe zaka je ka makale ne karshe za ka je ka mai ka shiga cikin kurkuku ne ka je kanka cikin wata wani rami ne in dai ka wai iya kokarin ka ne to ka shebata za ka yi wa tu sa'il alamina balalu yace kun ga mu da muka ce za mu dogara da hankali walam nastafid min bahthina tula na duk abin da muka yi na bincike da ilimi da kokarin ganowa ba mu amfana da komai ba sai dai kawai mun tara mai kila wa qalu sun ce kuma aka ba su amsa shi ma wancin yace wannan ma aka ba shi amsa amma idan musulmi ya zo ce ya yi imani da Allah na'am bayan Allah yan uwa musulmi wani abu ya kai iya bujirowa musulmi na wato shakku kamar ce maka yanzu ya za a yi a ce ya ɗannan duk a rana ɗaya za a yi hisabin abin da ya faru a a duniya baki ɗaya yanzu ko a garin boci kaɗai a shekara ta 2005 irin kwama calar da aka yi a siyasa kadai mu ce ko ko irin kwamacalar da ake a kasuwar central market ko gwinti ko kai ma ka faɗi kasuwar garinku misali na faɗa na garinmu ko wato a ce a rana guda a warware ai abu ne mai matukar wahala wannan amma an gairin ta me ta dan adam ne ba haka ba to amma inda dan adam ɗin zai iya kuma sa hankalinsa zai ga ai ga bature yanzu wanda yake amfani da microsoft excel kadai excel wani daga cikin manhajin office ko na microsoft wanda yake ake yin abubuwa da shi da ake abubuwa daban-daban da shi ciki akwai lissafi wanda lissafi ko da na yawan abin da ya kai miliyan guda ne ko kuma aka lissafa biliyoyi a kayi idan aka ce ya ba da amsa cikin sakan suke bayarwa wannan bature ne ya iya halittar wani abu da zai tara abin da ya kai miliyan ya ba da wato sakamakonsa a cikin me a cikin sakans to ya ina ya ubangiji wanda inna ma'amurhu idza shi yana an yaqulu lahu me kun fayakun bayan shi ya ce ba halittar ba ta ba ba da ce abin ba na Allah ne ba ba halittar ba ta Allah ce ba abin da ke nufi da halittar ba ta Allah ne ba wato dabara ce Allah ya ba wa dan adam sai da Allah ya gwada masa mai wasa da kasawarsa yanzu kun ga duk da ana gani kwamfuta ita ce abu da tafi kowane abu saurin lissafi ko da kara da kasantuwar wato samun kuskure a ciki kusan zaka iya cewa zero ne ma'ana ba a samun kuskure amma a lokaci guda kuma tafi kowace kwakwa abu nan na'uwa abu kuma dolanci domin ta doluwa ce abin da aka saka mata shi za ta yi mai aiki da shi shikenan in ka zuba mata shirme ma shirme za ta yi in ka zubuta maka me abin ka gwada in ka zuba saka mata mai daidai daidai za ta yi kamar rediyo ne in ka saka masa kida ka ji kiɗa in ka saka kira aka me ka ji kiɗa shi dole shi bai da zaɓi nasa na kansa yana nan kamar gunki ne yan uwana saboda haka ɗan adam ne ba a so a ya ce wai da wayansa kadai zai iya fitar da shi da dabararsa kadai za ta iya fitar da shi dole sai mutum ya hada da imani da yadda da amincewa da Allah sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullahi wani lokaci za mu zo gurinka muna jin hadisai muna jin ayoyi muna jin bayanai imaninmu yana nan zanzam daren dam amma idan muka bar gurinka sai kuma wasu abubuwa su ringa bujurowa a zukatanmu da tambayoyi da wasu cusguni daga shaidan suna sa mana wani wasu shakku shin yaya lamarin imanin matsayin imanin yake sai manzo Allah ce musu shin kuna furtawa suka ce a'a sai manzo Allah ce to wannan ai shi ne asalin imani dama wato fada da rigima da kokawa tsakanin shi da dan adam ai ba za mai ba ba za a kare ba ko kullum na kokarin ka da kai kuma kana kokarin me ka da shi kullum kana yana kokarin kawo maka hari kai kuma kana neman Allah subhanahu wataala ya baka kariya a kansa sannan kuma kana kaucewa hanyoyinsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah tajawaza an ummati ma haddasat biha ma haddasat biha nafsaha ma lam ta'mal aw Allah madaukakin sarki ya gafarta ma al'ummata duk abin da ta tattauna da ranta kadai matukar bata furta ko ta yi aiki kan abin da zuciyarta ta saka mata ba yanzu dan ka ja zuciyarka cewa ya kamata fa in je in shi sharholiya in je in lallamu wacce in wato zagaye bayan ɗaki da ita mu yi kaza mu yi kaza shi kenan sai ya rubuta maka zunubi in dai baka yi taking step na ƙoƙarin aikatawa ko ka furta don furta mummunar magana ko furta zunubi ko wato shi ma zunubi ne la yuhibbu Allahul jahara bisu'i min alqawli illa man zulim Allah baya so a ringa furta duk wani abin da ke mummuna kuma ko da mutum ma yayi laifi ai ba a so ya fada ko zai yi laifi ba a so ya fada in ya fada laifin fadan daban sannan kuma laifin aikatawa da me daban kuma hatsarin mutumin da yake fadan laifi bayan yayi ko ga in zai yi wato kowa zai iya samun waraka daga wannan cutar in ban da shi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kullu ummati mu'afa illa al-mujahiri kowa daga cikin al'umma ta Allah zai iya raba shi da wato jarraba da aka dora masa na zunubi ko ta wata fitina in banda masu bayyana sabo kamata yi ko da kana sabo yi kuma kokari ka mai ka wa mutane kada ka ringa fito da kanka matsayin mutumin banza duk abin da ya kawo wannan zance magana akan idan mutum ya ce shi wai da kwakwalwarsa ko da wayansa ko da dabararsa ko da kaifin hankalinsa zai dogara kadai ba tare da sallamawa ga Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba to bata zai musulunci yana masa kallo a matsayin mai jahili ɗaya yake da mutumin da bai san komai ba wala tattabi'u ahwa'a a qad ballu wannan kuma wa inna kathiran la yubilluna bi ahwa'ihim bi ghairi ilm inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin Allah shi ya sanin yan ta'adda to dan ta'adda ne mutumin da ya ce wai shi zuciyarsa ita ce za ta dinga saka masa abin da zai yi a'a Allah ce afara aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu ala ilm baka ganin mutumin da ya riki san zuciyarsa a matsayin shine ubangijinsa domin ko dai ka bauta ma Allah ne ko kuma ka bauta wa kanka idan ka zamto cewa kullum kai abin da ranka ya tsara shi zaka yi ko abin da kwakwalwarka ta yadda maka shi zaka tsara to kana bauta wa kanka ne domin ittakhasta hawaka a matsayin mai ubangijinka afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa aballahu Allahu ala ilm Allah kuma batar da shi kan abin da shi yake gani ilimi ne alhali kuma jahilci ne wa qala a wani guri Allah ce wa man adallu mimman ittaba mimman ittaba hawahu bighairi hudan min Allah yace babu mutumin da ya bata kamar mutumin da wato ya biye wasa zuciyarsa ya bi wata shiriyar da ba ta Allah ba sai malam yace wa akhbara anna man ittaba hawahu هداه المنزل فإنه لا يضل كما ضل الضالون ما لن يتشي هكا نندك متمندا يبي شريد أكا سوكر ومن زن الله صلى الله عليه وسلم تونن كان لا يضل كما ضل الضالون بزي تبقى با كمريان دبتتوسك بتا ولا يشقى كما شقي المغضوب عليهم ba zai zamto marar rabo ba ga abinci an baka amma ka kasa ci ga ilimi an baka amma ka kasa aiki da shi ba zai zamto marar rabo ba kamar yadda waɗanda Allah ya yi fushi da su suka zamto marasa rabo faƙala Allah ya ce a kansu fa’in ma ya ti yannakum minni hudan fa huda ya fara ya billu wala yashqa fa fa’in ma ya ti yannakum minni huda idan shiriya ta zo muku daga gare ni famanitta ba a hudaya duk mutumin da ya bi shiriya ta fala ya billu to ba zai zamto batacce ba ba zai zamto kamar yadda nasara suka bata ba wala ya shiƙa kuma ba zai zamto marar rabo ga shi ya gane amma hasada ta kasa hana shi ya aiki da abin da ya gane baya aiki da abin da ya gane kala ibn abbasin abdullahi dan abbas sahabi masanin fassaran alkur'ani. da albarkar addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به بما فيه لا يضل في لا يضل Allah ya yi alkawari cewa duk mutumin da ya karanta alkur'ani ya kuma yi aiki da abin da ke cikin alkur'anin to ba zai bata nan duniya ba wala ya shiga fil kuma ranar gobe kiyama ba zai zamto mara rabo ba malam sai ce wa min tamamil hidayati an yanzura al mustahdi fi kitabillah nan kuma ana ta maganar wasu bata wasu zamto marasa rabo to duka wannan wato kamar hannunka mai sanda ake mana cewa kada mu zamto cikin waɗancan ko mu zamto cikin waɗannan an ce ka roƙi Allah Allah ya tsora ka kan turba madaidaiciya ba turbar waɗanda aka yi fushi da su ko kuma batattu ba to ana so ka zamto turban me turbar annabawa ne ko ka zamto ɗan tsaka tsakiya wa kazalika ja'alnakum ma ummatan wasata litakunu shuhada 'ala nas wa yakuna rasulu alaikum shahida sai ma daga ce ga hanyar da za ka bi idan kana so ka zamto kana kan turbar daidai ɗin ka zamto ɗan tsaka tsakiya baka can baka waɗancan wa min tamamin hidaya abin da Allah zai baka ka zamto ka samu cikakkiyar shirya bayan an ka musulmi wannan gama garin matsayi kenan sai zamto an yanzu al mustahadi fi kitabillah shi mai neman shirya to ga yadda zai samo shiryar ya samo ta ame a littafin Allah subhanahu wa ta'ala wa fi ma tawatara min sunnati nabiyihi wa sunnati khulafa'ihi da kuma abin da ya zo ta hanyoyi daban-daban na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sunnar wato Alkulafa'u rashidin khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shiryayyun nan abubakar da umar da usman da ali wa ma naqalahu siqatul asbat da kuma abinda wato managarta mahaddata wato gogaggu suka rawaito ويميز بين ذلك وبين ما نقله من لا يحفظ الحديث ya kuma wato tantance tsakanin wannan da yake tabbatacce da kuma riba-riba wanda ba sa haddacewa sosai suka kawo ana magana cewa ya rikon kankamowa hadisin da yake ingantacce hadisin da yake nagartacce hadisin da yake mai kyau kada wato ya yi kuma aiki ko ya dogara da hadisin da yake rarrauna hadisin da yake wato da'ifi nan cewa ake yi ashe sunan da manzon Allah sallallahu Alaihi ya bari ko da alkur'ani dan jummai ne da dan juma ne da jummai ko alkur'ani suna tafiya in fari fasu hand to hand da sunnar manzon Allah sallallahu Alaihi kada ka ɗauka cewa ba a komawa hadisi sai in alasa rasa alkur'ani duka da hadisi da alkur'ani abu guda ne duka wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala sai dai bambanci shi alkur'ani ya zo ne ta hanyar take tabbatacciya komai nasa ba mai babu wani shakku a kai ko wannan a wajen yanayin zuwansa ne hadisin manzon Allah sallallahu alaihi kuma ya zo ta hanyoyi daban-daban akwai wanda tabbas wato ta ko'ina ya zo ba a shaku a kansa wani kuma ya zo ta hanyar hanyoyi waɗanda ba su yi ba yawa amma kuma ta hanyar managarta kamar da kuma wasu an jingina wa manzon Allah sallama ta hanyar waɗanda suke raunana saboda haka dole akwai buƙatar mutum ya zamto yana da rariya da zai ringa tace zantukan da aka jingina wa manzon Allah salasalama ko kun san cewa hadisan da aka rawaito na ƙarya da waɗanda suke raunana sun fi hadisan da suke ingantattu kun imamul imam bukhari an rawaito cewa ya haddace hadisi miliyan guda ya kuma haddace hadisi dubu ɗari biyu ingantacce hannunka mai sanda kusan cewa yake yi sauran basu mai ba ba su inganta ba wanda kuma duk wanda yake da khibra akan harkan ilimin hadisi ba zai tantama ba akan abin da bai inganta ba ya fi abin da ya inganta kuma wannan ma yana daga cikin mu'ujizar manzon Allah domin babu wani wanda ake ba wa zancensa kariya in ba ta manzon Allah ba zancen manzon Allah ba ne Allah ya yi alayi wa zancensa albarka da cewa ilimi ne wanda yake mai rassa mai kuma faɗi ilimin da ko mai faɗi a cikin ilimuka da ake jinginawa zuwa ga musulunci ilimi ne kawai na bawa zantukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kariya aw yuttahamu fihi bi kadhibin li ghard min al sannan kuma bai riko da irin hadisan nan da waɗanda ake tuhuma da ƙarya suka rawaita ba ko hadisin da yake wani makaryaci ne ya rawaice shi wanda wato akwai manufofi daban-daban da ya sa me ke yin ƙaryar fa innal muhaddisa bil batili innama yata'ammadu al kadhiba duk mutumin da yake faɗin hadisin ƙarya to kamar mutumin da yake ganganta yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ne ya zo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man haddasa anni bi hadithin yura annahu kadhibun kadhibun fa huwa adul kadhibin duk mutumin da ya jingina min zancen da ake ganin ƙarya ne zancen ƙarya ne kuma ya san ƙarya ne ya ce kuma ni na faɗa to yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi min ƙaryar wannan ke gwada cewa lalle masu yaɗa zantukan manzon Allah da faɗi da wa'azi da su zantukan manzon Allah ya kamata su zamto suna da kaffa kaffa wajen duk abin da za su jingina wa manzon Allah su tabbata cewa ya zamto ingantacce nagartacce tabbas ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne faɗa fa innal muhaddisa bil batil imma an yata'ammada al kadhiba domin wanda yake faɗin wato zantukan da suke da ƙarya ko da dama da gangan yayi ƙarya wasu da gangan suke yin ƙarya akwai manufofin da yasa akwai manufofi da yawa da ke sa mazajen da suke rawaito hadisi su yi ƙarya wasu da gangan ne wani haka kawai wato baya san musuluncin ne sai ga bari ya shiga sana'ar jingina wa manzon Allah zantuka dan yayi ta kawo wa wasu kwacibi da kwama cala ko dan ya saka wato mutane su ji duk musulunci ma ya fita musu akai saboda akwai rudani da shirme a ciki kamar yanzu wanda suka rauci hadisin cewa wai Allah da ya tashi halittar kansa sai ya sa doki ya yi gudu sai ya halarci kansa daga gumin wannan doki yaya wannan magana kana ji ta yi kama da mutumin da magana da yake mai wanda bai yadda da Allah ba wai wannan ma mai rotu hadisi ne mai ya rawaita kuma wasu hadisan da sun yi kama da wasa kamar wai manzo Allah ce kada ku zagi bakin zakara a farin zakara dan farin zakara abokina ne kamar hadisin da ake cewa manzon Allah wai wata rana ya ce wafan sabbas ibn Abdul Muttalib da ya gan shi ya tara bakakken fata yana ciyar da su abinci sai ce malaka wazzanji baffa kai ko mai hada ka da bakar fata azzanju idza jaa saraka wa idza shabi zana shi bakar fata ya bai da amfani in ya ji yunwa sai yayi sata in ya koshi kuma ya zina waɗannan ai ba aboki abokanan hada hulɗa ba, ne ba. kaga wannan zance na ƙarya ne inna akramakum indallahi la fadla alal aswadi lil abyad alal aswad zalla ce fari bai da falla akan baki baki bai da falla akan me ko mutane daidai suke inna akramakum indallahi atqakum kowa ce manzo Allah wai ya ce duk mutumin da ya gina gida sama da ɗani goma mai kira zai yi kira maƙiyin Allah ina zaka ji ɗani goma fa ko wato tsawon gadon 6 by 6 bai kai ba bayan Allah bayan manzon Allah sallallahu alaihi gidan da ya fara sauka da ya je garin Madina gidan Abu Abu Ayyub al-Ansari Khalid ibn Zaid ibn Kulayb ba gidan sama manzon Allah sallallahu alaihi ya zauna ba to yan uwana akwai irin waɗannan hadisan sanan tare da yawa da yawa daga cikin abin da zaka ji shirme ne za ka samu bai inganta manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa ba ko da yace akwai wasu kuma waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa da gaske amma kuma wasu saboda bai dace da san zuciyarsu ba ko wasu kuma da zuciyarsu ba ta iya miƙawa manzon Allah da sallama wa manzon Allah sai suke kokarin jirkita me ma'anar abu mu abin da muke jira shine abin ya inganta in da ya inganta ya tabbata manzon Allah ya faɗa shikenan babu abin da rage mana me sai mu imani ya kama kwakwalwar ko bai kama ba domin in kace kwakwalwa ce ta mutane daban-daban abin da wannan kwakwara za ta gani a matsayin abin kirki ne wacce kuma ta gashi a matsayin shirme ne aw ya ba khata wani kuma yanayin ƙarya mai bisa kuskure ne na nufi ɗazirin ki muku magana a cewa waɗanda suke yin ƙarya da gangan kamar yadda aka taɓa kama wani a zamanin daular abbasiya yana yi wa manzon allah sallallahu alaihi a ƙarya da aka kama shi za a wato kashe shi sai ce ai na kirkiri hadisai da yawa ko uh, wanda na saka shi mutane sa ta aiki da shi sai sarkin ya ce masa ai ta ishu lahal jahabiza za a samu zan malamai su ta me tono asirin abin da ka me ka kokari ka shigar tun daga ka duk inda aka ji da sunan ka an san wannan zancen me ƙarya ne wasu yana daga cikin abubuwan da yasa suke kirkiran ƙarya su jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manufa ta neman lada wani kamar Nuh aljami abu maryam wanda shi kawai ganin ya yi mutane ba sa damuwa da karatun alkur'ani ba su cika karatun haddace alkur'ani ba ba su yawan bitan alkur'ani sai ya gabari ya kirkiri falalar kowace sura cikin surori 114 da alkur'ani ko ya jingina wa manzon Allah kowace sura sai ya kirkiro labari ya ce manzon Allah ya ce kaza ta fallata ne ga wannan uzuri ne ya ce wai shi ni ba ina yi wa manzon Allah ƙarya ba ne ba ina ƙarya ne don manzon Allah wannan ba uzuri ba ne ko musamman ma na shi na wannan na nuhu jami'a ya samu karbuwa hatta a gurin wasu daga cikin malamai suna rubuta shi a cikin wato tafsiransu saboda haka sai mai hankali da yawa daga cikin abin da ake jinginawa na falalan surori mai bai inganta ba irin falalan suran yasin za ga wasu mutane gaba ɗaya mutum ba yawo da alkurani amma yana yawo da su da mai yasin ba wani da falla ta zo daga manzon Allah ingantacciya kan fallan sunan yasin babu babu yasin zuciyar alkurani ne bai inganta ba bai inganta ba zancen manzon Allah hadisi ne munkari imam iraki a cikin alfiya sai ke cewa nahwu abi ismata idra alwara. جمعنا أو عن القرآن فافترى لهم حديثا في فضائل الصور عن ابن عباس فبئس ما ابتكر فكل من أودعه كتابه كالواحدي مخطئ صوابه yake kamar nuhu jami da ya gamta ne ba su san alkur'ani sai kirkiri wato falalan surori ya jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan muktiwan sawabahu ya yi abin da yake ba daidai ba bai dacewa daidai ba ya ce akwai kuma kaman wahidi marubuci littafin asbabun nuzul wanda tafsirin jalali ne za ga a ƙasa shi yake saka asbabul wudud na na wahidi kowace sura su ya kawo falalanta na irin waɗannan hadisan da aka kirkira na ƙarya aka jingina manzon Allah sallallahu ta hanyar nuhu jami wanda ibn hibban ahmad ibn muhammad ibn hibban al-busti abu hatim yake cewa nuhu a cikin littafin almajruhin yake cewa jama'a kullu shay'in illa sidqa wannan nuhu ai ya tara komai inda ban da gaskiya gaskiya ne kawai bai da shi da shi kuma ya ce shine sana'ar jingina baya abin rawaito hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne sana'arsa wani kuma abin da ya saki yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya kwaɗayi ne kamar wani wanda aka samu ya je gurin wani sarki sai ya samu sarkin na wasa da tabaru sai ce ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba a wasa in banda abu uku wasan dawaki da wasan kibau da wasan me da wasan me da wasan me wasa da miji yace kuma da wasa da fiffiki ko sai sarki kasan sarakuna ji a inda ya kafaranta sarki rai ko da zagin sa kai in dai ka bai shi sai ya baka ko baka ba in baka ba za ba cewa mutum dan toran giwa in aka ce maka dan toran giwa a cikin giwa yamma wato warka dan goran giwa ubanka ba shi da me ba shi da mata gauro ne a cikin giwa yamma ko amma kuma ka dauki kuɗi ka me ka bayar ko da ce akwai zance irin na adabi wanda ba dole ana nufin hakan bane ba amma dai da ne da yawa ake faɗa ko ana yabanka da abin da ka san me ba haka kake ba amma kuma ka dauki kuɗi ko mota ka bayar yace bayan an bashi ke cewa amma na shaida cewa da zai tafi yace amma na shaida na baka kuɗi saboda ka nemi ka faranta wa sarki rai amma na shaida kiyar ka kiyar makarashi ne bayan an bashi kuɗi zai juya mi tafi kenan tunda duk da an baka kuɗi amma aka kama shi aka masa me aka masa bulala akwai kuma waɗanda suna yin ƙarerai ba don komai ba saboda wato sa mutane su Allah wannan kuma babu kamar sufaye sufaye su suka fi wato yin wannan ta'addanci ƙirƙirar zantukan ƙarya idan kana kan daltafansu za ka dinga jin sai marasa kan gado marasa mai gindi ana jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman a mu a akwai littafai misali in ka dauki littafan da ake yawan karantawa irin majmu'ul bahrain da ake karantawa a islamiyu galibi hadisai ne wanda aka tara shi ba su inganta ba ko littafin muktar haris nabawi da littafai zaɓen hadisan manzon Allah amma zaɓen raunana waɗanda suke ciki raunana suka fi waɗanda suka inganta mai yawa ya kamata malaman islamiyya in za su saka littafi tunda dai muna zanen ta ci barkatai ne babu wani manhaji na islamiyya da ake da shi na ahalus sunna ko ba ahalus sunna ba shi yasa kowa in ya cutuwansa ya ƙoshi ya samu dama a matsayinsa na malami kawai sai ya kirkiri wani littafi mai shi sa ya saka mutane wanda ya kamata a ce akwai manhaji da ake ɗora mutane a kayi amma da kowa yana yin abin da ya ga dama dole a dinga samun mai a dinga samun wato kullum hargitsi a cikin al'ummar saboda irin abin da ka yayi ko ka koyi dole mutane a kai hakan nan almajiri za su mi za su tashi a kanka wato iyaye ba sani ba ne ba masu karantarwa tasirin da suke da shi akan kwakwalen masu sauraron su ba karami ba ne ba yanzu ka dubu kan gama ka baro gidanka ka baro iyalinka ka zo masallaci ka zauna ka gun malam ma bai san ka ba ba kudi yake baka ba kana murna lokacin yayi ka zo duk abin da ka ji yanzu kana jinsa da mai da girma da mahimmanci ko kana gida ka kishin gida kana sauraro kana ji ana tusa ma kana ji amin kwalwanka ya kake tsammanin idan ka samu malamin da bai da amana ba su ya batar da kai ba da haka ya zamto wajibi na kan kungiyoyinmu na addini da waɗanda suke da ruwa a mai tsaki mu samu irin manhajin da za mu ɗora al'ummar a kai don ta zamtotowa al'umma ce wato mai kan gado al'umma ce wacce take ta san abu mai akwai manufar da ake so a isa a dora su akai akalli shai duk abin da zamu dora mutanen mu akai zanto ingantacce domin ka dora mutane akan abin da yake mai riba riba shi mai shirme mai amfanin sa irin da da kasar Hausa da ake zuwa ana koya mata karatu a cikin gida ko ba za a koya mata sallah ba za a koya mata azumi ba za koya mata zakka ba ba za a koya mata ibada ba amma za zuwa ana koya mata mai tambayar kabari duk abin da ake koyawa da kenan a makar a gidajen mata mata ana koya musu tambayar kabari ko mai tambayar tsakar daki akwai ta mai tambayar tsakar daki tambayar kabari sai an koya maka ko mun koya maka da aka yi ko mun koya miki da aka yi tambaya ne mai sauki amma ba za ki taba yi amsawa ba ba za ka taba yi amsawa ba har sai in ka rayu bisa turbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ne zuwa cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kun bane ɗaya daga cikin ku za ja'ahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihim al munkar وللآخر نكير فيقعدانه ويسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك idan kun binne mace bayan da kuka gama binne shi sai kuma wasu mala'iku guda biyu su shigo masa sunan ɗayan munkar sunan ɗayan nakir yanayin halittarsu garwaye garwayen kala suke da shi koraye koraye jajaye jajaye bakake bakake garwayen halitta su zaunar da shi su tambaye shi man rabuka wani ne addini waye ubangijinka wa man nabiyuka wani ne annabinka wa ma dinuka ne addininka wannan tambaya ne da ko dan aji ɗaya zai iya amsawa ko mumini sai ce rabbi Allah wa nabiyyi Muhammad wa dini al-islam ubangiji ne Allah annabi na Muhammad addini na shine musulunci saboda ya rayu akan wani abu dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce المؤمن كو المرء يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه mutum yana mutuwa ne kan abun da ya rayu a kai shi yasa wani zaka zo kana kakaba masa ce la ilaha illallah amma sai ringa huci wani wasu ci bazan bada ba ba wai ba ya zama arne ba bai zama arne ba kasan wasu ba sa so wai a ringa cewa mara lafiya ka ce la ilaha illallah wai a gurin in ya ce ba zan ce ba ko ya zama aryamu ya mutu haka ya mutu arni ba haka bane ba inda ya faɗa ne alhali bai san halin da yake ciki ba Allah ba zai kama shi ba amma sai dai ba zai samu falalan cikawa da la ilaha illallah ba saboda bai rayu akan la ilaha illallah ba kuma cewa ake cewa mutum ce la ilaha illallah don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a baffansa abu talib cewa ya am qul la ilaha illallah baffana ce la ilaha illallah wani yara manzon Allah bai hude ma da manzon Allah ya je gaida shi ce masa yayi ce la ilaha illallah babbansa ya fada bai fada ba yake cewa ina gudun kunyar na jawo kabila ta kunya a ce na bar addinin kakanina amma na san abin da kake kai gaskiya ne walaƙad alimtu bi an na dina muhammadin min khairi adiyanil bariya ti dida laulal malamata a hadara mahabbatin masabbatin la ta ne samhan bi mu mudina saboda haka bayan allah amma munafiki sai ce da kafiri sai ce ah ah ah ahin ahin ahin wayo wayo wayo wayo na ji mutane suna faɗa na fada amma ka ka faɗa ba ka amsa tambayar ba wannan kwarmato kawai kake yi daga nan sai a sashi a buge shi bangaren kabarurka su zo su mai su ƙara mai matse shi har sai ƙarshen ƙirjin su yami ya saba allah maɗaukin sarki muna neman tsari a gurin ka daga fitinan kabari allah maɗaukin sarki muna neman tsari a gare ka daga azabar kabari allah ka samu amsa tambayoyi da duk za mana duniya da lahira bayan Allah duk abin da ya kawo wannan zance zance akan nasara zance akan cewa musulmi ana so ya zamto babban makamansa shine ya riko rikon kankamo wa biyayya da biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma ta hanyar da mutum zai samu haka in ban da shiga cikin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacciya sai dai alkur'ani ku sani cewa Allah ya siffanta shi da cewa yubillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran wasu da alkur'ani suke bata wasu kuma da alkur'ani suke shirya yanzu mutumin da ya yi kada shi alkur'ani ya zanto kasulgumin alramma amma yana ba da barori akwai barar sagau barar kaudabara barar baduhu barar kuma maimakon ya kanzar mutane abinda da ke shi alkur'ani yana ta ba mu alkur'ani laƙa-laƙa ne ba da aiki in ba raba mutane alkur'ani suna sha ba ba shi da aiki in ba ba da wasu maganinuwa ba da alkur'ani wannan kaga wato alkur'anin su da shi zai yi walkur'anu hujjatul laka aw aw alaik yan wana kai wasa ana wasa musamman alrammomi su tsoron Allah gardawa ku tsoron Allah ni ma ni tsoron Allah kai ma ka tsoron Allah wallahi muna wasa da alkur'ani alkur'ani ba abun wasa bane ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa falalan zancen Allah akan sauran zantukan mutane kaman falalar ubangiji ne akan sauran me sauran mutane mu dinga ji littafin nan ba na wasa bane ba ka dinga ba mutane maganin kunama cewa wai inna nakhahu min rabbina yawman abusan kam kawai kam baka ce maganin ciwon ido baka shafna an ka gita aka ba basu rukal yau don kawai an ambaci cewa an yaye masa gani ko maganin maganin soyayya wa alqaitu alayka mahabbata mi ka sha ya ladi wannan wasa ne bayan Allah a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a samu wasu daga cikin al'umma ta za su dinga shan alqur'ani kamar yadda suke shan nono suna gwangwadan alqur'ani kamar yadda suke gwangwadan nono hadisi ne ingantacce imam al-manawi cikin faidul qadir yake cewa sune humul ladina yusalliqunahu bi alsinatihim wala yafqahuna ma'ana wannan sai karanta shi da gaggawa a harshen su amma ba san abin da alqur'ani yake cewa ba kawai dai manufar alkaratun alqur'ani ne saboda haka bayan Allah riko na kankama wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin duk wanda bai rayu akan sunnar manzon Allah ba ya rayu akan me akan tambele fa inal muhaddis bil batil imma an yata'ammad al kadhiba domin wanda yake ya da barna ko dai dama da gangan yayi ƙaryar to wannan sakamakon sakamakon da manzo Allah ya faɗa cewa man kadhaba alayya muta'ammidan bana Allahu lahu baytan fi jahannam duk wanda ya mun ƙarya da gangan Allah zai gina masa gida a wutar jahannama a wata ruwaya man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar duk mutumin da ya abin da na ya duk wani abin duk wanda ya abin nace abin da ban ce ba to wannan ya tanadi gidan zamansa a wuta aw ya kadhiba khata ko yayi ƙarya bisa kuskure wannan ana yawan samu musamman irin zantuka da suke wato a kyawawa wasu ma sai su kara su ce kawai manzon Allah ne ya ce kawai ganin su kamar manzon Allah ne ya ce wani kuma zancen sahabi ne sai ya ce na manzon Allah ne kaga wannan yayi manzon Allah ƙarya amma bisa mi bisa kuskure li ya e hafzihi wani kuma kwakwalwarsa ne bata da me bata da kyau amma kuma ya shiga sana'ar lawacin eh, hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai ya ringa yin kwama cala yana hada gabar da yamma aw siyanihi ko yayi ƙarya bisa mantuwa ya yace manzon Allah ya ci aw li qillati fahmihi wa ko rashin fahimtarsa da me da kiyayewarsa kwakwalwarsa ba ta rike karatu ba ta karatu ya kuma ce shi ma sai ya zamto mala dole ya ringa yau manzon Allah ƙarya shi yasa yanzu za ga ko ta sabuwar salon yi wa manzon Allah ƙarya kawai mutum sai ce aya abu kaza sunna ne ba haka ba duk da cewa ba shi da hadisi karara a ganin sa ne kawai abin daidai ne saboda haka sunna ne man shi ya faɗa cewa duk wanda ya ce abu kaza sunna ne kamar ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya ce ko manzon Allah ne ya aikata ko a gaban manzon Allah aka yi in kuwa ba shi da tabbaci ya faɗa haka ya shiga cikin waɗanda suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarya yan uwana yau karatun mu ne na farko bayan dawar mu daga hutun sallah eh, sai mu dakata a nan gurin abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure ubangiji Allah shi gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah